وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بتات الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da da da dari hudu talatin shida wanda ya daidai da eh, hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha 2015 miliyariya insha Allah za mu ci gaba da karatu da mun ka saba a cikin wannan littafi ne albarka almanzumatul baikuniya a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumul hadith idan ba a manta ba jiya mun tattauna akan isnadu ali da isnad annazi inda mun kai bayani tarif isnadu ali da kuma isnad annazi sannan mun ka ambaci maratib na isnadu ali da isnadu annazil inda mun ka ce yana da maratib guda biyar akwai al'ulu bi qurbi min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana ɗaukaka wadda ta kasance kusanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar isnadi ingantacce inda muka ba da misali da awali لإمام البخاري حديث مكي بن ibrahim wanda baina imamu bukhari da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salasa amfus sannan martaba ta biyu al'ulu bi qurbin min imami min a'immati hadith ka malik al-auza'i as-sauri al mun kai bayani abin da ake nufi da wannan ya kasance tsakaninka da wani imami daga cikin immatul ahadith adad qalil bainaka wa bainahu wa in kasura adad bainahu wa baina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan martaba ta uku al al'ulu برواية أحد من كتب الستة أو كتب السنة المعتمدة عند موتى يبياني أكن شوى ƙarƙashin wannan akwai nau'uka guda hudu akwai al-muwafaqa akwai al-ibdal akwai al-musawa akwai al-musafaha inda muka bayani muwafaqa shine ya kasance ruwaya ka za ka haɗu da imam buhari ta wurin shekul bukhari da isnadi in ka ruwaito ta gefen shekul imamul buhari in ka ce ka ruwaito ta gefen buhari zai kasance al'adar aksa walakin za ka yi muwafaka da buhari a kan shefinsa da adad aqal wanda shi kira al muwafaka iddal shine shekh shekh buhari sannan al-musawa ya kasance tsakaninka da sahabi adadin da a tsakaninka da sahabi irin sa tsakani imam buhari da wannan sahabi tsakaninka da abu huraira kama a ce mutum biyar haka tsakanin Buhari da abu huraira mutum biyar wanda shi ake ce ma'al musawa sannan musafaha ya kasance tsakaninka da sahabi adadin da tsakaninka da sahabi shi'a adadin tsakanin shekul Buhari da wannan sahabi tsakanin masalan al-humaidi abdullahi bin zubair malamin imamul Buhari. tsakaninsa da abu hurera a ce mutum hudu haka ko kai tsakaninka da abu hurera ya kasance mutum hudu to ni ta kira al musafaha to yau insha Allah ta'ala za mu shiga cikin wani nau'i na ulumul hadis mai matukan muhimmanci shine hadis al mawquf malam yace wa ma adattahu ila al ashabi min qawlin وفعل فهو موقوف ذكر ما لا يتي وما أضفته إلى الأصحاب duk abinda da an ka jingina zuwa ga sahabba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min qawli na zance wa fi'li ko aiki fa huwa mawquf to wannan kira hadith al mawquf zuke ka fahimci haka ai uli au fuhi ma'ana suke ka fahimci haka ko ka san da haka ina fata an fahimci wannan wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun bihi wa ma adaftahu ila al-ashabi duk abin da anka jingina zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min qawlin na zance wa fi'lin ko aiki fa huwa mawquf to wannan shi aka kira hadith al mawquf zufi ka fahimci haka zufi ka fahimci haka ko ka sanda haka to wannan shine abin da malam ya ambata game da hadith al mawquf malamai sun ba da ta'arifin hadith mawquf kama haka huwa ma udifa huwa ma ila ila sahabiyi هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تكرير سواء كان متصلا أو منقطعا بحيث يخلو من قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أو منقطعا بحيث يخلو من قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شيء تعريف حديث الموقوف ما أضيف إلى الصحابي shine abin da aka jingina ga wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min qawli na zance au fi'ili ko na aiki au taqrir ko kuma taqrir au taqrir ko kuma taqrir shine wani ya aikata aiki wa huwa al-fi'lu hadatha amama sahabiyyu wa sakata anhu wa lam yunkir ala zalikal fi'il wanda shi yake nufi da at ma'ana wani aiki a yi gaban sahabi ya yi shi da ce komai ba kuma da yin inkari akan wannan aikin ba shi yake nufi da taqrir shi yake nufi da taqrir sawa'an kana muttasilan aw munqati'an shin wannan hadisi da an ka jingina ga sahabi shin muttasilan isnadinsa ya sadu a munqati'an ko isnadinsa ya yanke in dai an jingina shi da sahabi سواء كان إسناد متصلا أو منقطعا فهو موقوف سواء وأن إسنادي يا سعدي كوكما يا ينكي أن سامو أي نسن وسنا وسو روات أتكن وأن إسنادي in dai an jingina shi kawai abin da aka so ka lura karshe shin da wa an ka jingina shi an jingina shi da sahabi to wannan ana kiransa mawsu shine malamai sun kace sawa'an muttasilan aw kana munqati'an daidai ne isnadin ya sadu ko kuma ya an yanke isnadin ne bi haisu ya halu min qarinatin tadullu ala raf'ihi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar da babu wata alama cikin wannan hadisi wanda ke nuna cewa wannan hadisin an ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dubi hadisi din from A to Z ba za ka samu wata alama ba ko ƴar ƙarama wadda za ka nuna cewa an ɗaukaka hadisin nan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama misali don akwai wasu hadisi da aka jingina da da sahabbai amma an kaddibe hadisi kamar da za mu yi bayani za ka samu akwai wata karina wata alama wadda ke nuna wannan abin da aka jingina da sahabi an ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin haka ba a kiran kiransa manko kamar da za mu yi bayani insha Allah saboda haka hadisin mawquf sun sake maimaita ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أو منقطعا بحيث يخلو من قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدل أنك جنجنا da sahabi daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min kauli na aiki na zance au fi'ilin ko aiki au taqrir ko kuma taqrir kamar da ni bayani alhadasu eh, eh, eh, matsala na abin da kan da taqrir kamar da ni bayani shine aikin da wani ya yi gaban sahabi kuma sahabi bai inkari akan wannan aikin ba sannan sawa'an kana muttasilan aw munqati'a shin wannan hadisi da an ka jingina da sahabi shin isnadinsa ya sadu ko kuma isnadinsa yankakke ne bai sadu ba بحيث يخلو من قرينة تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهنيا دا in ka bibi wannan hadisin baka samu wata alama kalila na nufin alama wata alama wadda ke nuna cewa wannan hadisin an ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine ta'rif hadis al to mu ba da misalai akan hadisin mawquf yi bayani abubuwan da ya kunsa yana da kyau musamman ana ta'arifu sahabi ne ake nufi da as-sahabi ta'arifu sahabi as-sahabi mallakiyan nabiyyu mallakiya mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala islam mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata alal islam mallakiyar nabiya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata alal islam wanda ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan ya rasu akan musulunci ya mutu akan musulunci to wannan shine kira as wannan shi na kira ashabi wannan tarihi na da muhimmanci kwarai da gaske domin mu fahimci ne na ake kira ashabi don rashin fahimta rashin fahimta ashabi shi ne dalilin da yasa yan shi'a sun kaɗauki wasu hadisai a cikin buhari suna istidlali da su akan cewa sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda baki ɗaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu to saboda ba su san ta'arifin sahabi a wurin ahlus sunna ba shi yasa suka dauki waɗannan hadisai kama hadisin hawu hadisin hawu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama ya tsaye wurin hawu za a zo da wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam zai gansu ya san su sun san shi za su zo sai ya ga mala'iku suna korarsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu ashabi ashabi waɗannan ai sahabbai na na sahabbai na na sai sai sai mala'iku ce ai baka sani ba bayan wucewarka sun canza addini sun bar addini saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku nesa da su ku nesa da su daga gare ni to wannan hadisin an shi a sun rike shi suna cewa wannan ya nuna kenan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ridda shi yasa annabi ya san su sun san shi gobe kiyama amma a kore su a hana musu shan ranar haus kuma a tafi da su wuta kaga wannan shubuha ce mai ƙarfi a wurin yan shi'a hadisi na cikin buhari sai su su kawo maka wannan hadisi amma wannan abu mai sauki ne babu wata shubha a cikin kamar da suka suka tsammani saboda ya tarihi sahabi waɗannan mutane annabi tabbas na an ya su kamar hadisi ya nuna amma ba sahabbai bane saboda sun mutu ba bisa musulunci ba saboda haka ba tarihi ba sahabi bane ko tantana abinda aka sahabi wurin ahlus sunna shine wanda ya mutu bisa musulunci to waɗannan sun canza addini sun yi da sun ga musulunci ba annabi ya rasu saboda haka sun mutu bisa kafinci da shi yasa ba mu kira su cikin sahabbai ina fata an fahimci wannan na to wannan yana da muhimmanci a fahimci wannan saboda ta'arifus sahabi shine man Nabiya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata alal islam to ko wani mutum kafin mu kira shi sahabi sai ya cika wadannan sharuɗa farko al-luqiya na biyu lokacin da ya luqiya din ya kasance mu'mina bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama na uku ya kasance qad mata alal islam qad mata alal islam to wanda bai cika wadannan sharuɗa uku ba ma mu kira sa sahabi saboda haka waɗancan mutanen da annabi ya ce musu fasuhukan fasuhukan cikin hadisin buhari ba sahabbai bane asalan ba sahabbai bane asalan saboda ba su mutu akan musulunci ba saboda haka wannan bai nuna da awayen shi'a ba na cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su suka kaisa sun yi ridda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan hadisin bai zama hujja akan su ina fata an fahimci wannan wannan ana nufin sahabban da waɗanda ahalin wurin da lokacin sai na abakar irin jama'atun musulmatul kazzab waɗanda sun ka shi waɗanda annabi ya san su kafin ya rasu sun ka bi shi kuma abakar ya kire su sun ka ki dawowa abakar radiyallahu anhu ya yaƙe su an ka kashe wasu daga cikin su to waɗanda sun ne ake nufi sun mutu da bisa musulunci ba sun riga sun yi ridda amma sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baki ɗayan su adillai ne kuma baki ɗaya su insha Allah dukkanin su yan aljanna ne radiyallahu anhu wa radu saboda haka sai dai eh, bakin ciki ya kashe su yan shi a bawa abin da za su yi da su Allah subhanahu ta'ala ya riga ya aminta da sahabbai kuma sun aminta da Allah babu abin da za su iyawa da suka da duk abin da za su yi wanda zai rage musu daraja da martaba sun riga sun ƙetare tilati ina fata an fahimci wannan na'am to wannan shine tarifu sahabi to wannan shine ra'ayin jamhurul ulama amma idan ka tafi kajibi littattafan magabata game da wajen tarifu sahabi mafi yawan jamhurul ulama suna cewa mara annabiya sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tarifi mafi yawan salaf magabata to amma kamar da ibn hajar ya sanya ka'ida nan kuma ya aqrab ila sawab man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam saboda akwai sahaban da ba su gani kamar ibn ummi maktub baya gani to saboda haka an ka ce sai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba a kira ne sahabi kuma in ka jibi cikin eh, cikin eh, kutubu sahaba littafan da malamai sun ka rubuta na sahaba kamar irin al-isaba في تمييز الصحابة دا الاكتئاب في معرفة أصحاب نا ابن عبد البر duka za a ga asdul gaba na ibn asir na akan sunayen sahabbai duka za ka gani sa ambaci ibn ummul maktum cikin sahabban masu Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa bai gan shi ba saboda haka ta'arifu arja ne wanda ibn hajar ya ambata mallakiya annabiya sallallahu alaihi wa sallama wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama to idan mun fahimci wannan tarihi idan ka samu mutum ya kasance ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma lokacin da haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai imani da annabi ba bayan masalan misali ya zo makka kamar yadda lokacin jahiliya suna aikin hajji irin nasu to ka san lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan dama idan laraba sun samu kowace shekara a makka wurin aikin hajji su yanzu yana musu da'awa yana kira su zuwa ga musulunci to ana iya samun wasu su zo su gane shi yana da'awa amma ba su karɓi musulunci ba to bayan sun koma ƙauyukansu sai su musulunta bayan sun musulunta har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba su sake haɗuwa da shi ba waɗanda ba a kiran su sahabbai ba a kiran su sahabbai saboda ni saboda lokacin da sun haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sun yi imani da shi ba sai bayan sun rabu da shi kila tsaki shekara ɗaya ko shekaru sannan sun kai imani da shi waɗanda ba a kiran su sahabbai saboda sun sun rasa sharafi daya sharafin sun karasa lokacin da sun haɗu da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba imani da shi ba haka kuma wanda ya kasance ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon da'awa ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da kila wasu daga daga yan garin su sun zo makka sun kaɗu da annabi sun kai imani sallallahu alaihi wasallama sun hukuma sun ka ci gaba da da'awa sai musulunta ya rayu a cikin garin su har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina bai haɗu da shi ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da haɗu da shi ba amma ya yi imani da annabi lokacin da annabi na rayu wannan ba a kira ne sahabi ba a kiransa sahabi saboda ni bai haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ina fata an fahimta to irin waɗannan mutane akwai sunan da malamai ka yi musu malamai hadisi wasu wanda suna na al-muqdara su ne waɗanda ba su sun imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ba su haɗu da shi ba har Allah ya karɓi rayuwarsa kuma irin su Abu Idris al-Haulani da Masruq bin Ajda waɗannan sun girmi ma wasu sahabbai da shekaru sun girmi wasu sahabbai da shekaru irin Abu Idris al-Haulani sun girmi wasu sahabbai da shekaru amma al-muhaddaram al-muhdaram to sun girbi wasu sahabbai da shekaru amma Allah subhanahu ta'ala bai mutu ni'imar haduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci wannan sannan ga wata babbar mas'ala mai muhimmanci mutum ne ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan baya imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya sai ya ridda ya ba musulunci ya ridda ya ba musulunci sannan da ya ridda ya ba musulunci amma kafin ya rasu ya sake dawa musulunci amma lokacin da ya dawo cikin musulunci bai sake haɗuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kila lokacin baya annabi ya rasu ya dawo cikin musulunci ko kuma da dawo bai samu ganin sa ba muna kira wannan sahabi na wannan ana kiran sa sahabi alal arjah kamar da ibn hajar ya ambata alal arjah ana kiran sa sahabi saboda haka akwai waɗanda sun kai ridda amma sun ka dawo bisa musulunci kuma malamai sun ambaci suna cikin sahabbai lokacin da abubakar ya yace su wasu sun ka gane kuskure sun kuskure sai sun ka dawo bisa musulunci sun ka ci gaba da musuluncin su kuma babu wani malami da ya inkarin cewa suna cike da habai saboda sun mutu bisa musulunci sannan an samu wasu waɗanda kuma sun ka mutu tun lokacin rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ka shiga musulunci kuma sun ka yi ridda sun ka bar musulunci kuma sun ka mutu bisa ba musulunci ba tun annabi na rayu kama irin ubaidullah bin jahash wanda annijin eh, ummu habiba ramlatu binta abi sufyan ummul mu'minin lokacin da ya yi hijira daga makka zuwa habasha da ke habasha sai ya anshi addinin kiristanci sai ba musulunci to da ya sai mata ta ummuna ummu habiba ramlatu binta abi sufyan ta ta kidinsa sai ta zauna wurin jashi har lokacin da annabi ya koma madina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren ta wurin najashi najashi ya aurar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya aiko masa ita a madina ya abu sufyan ita ayyaya ma'awiya bin adi sufyan ummu habiba ummuna ummu habiba ramlatu binti abi sufyan radiyallahu anha na to wannan shine abu mai muhimmanci da ya kamata a sani game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kamar da mun ka sani ayoyi da yawa da hadisai masu ɗimbewa sun zo waɗanda sun ka nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya su a jinnai Allah ya riga ya addala su a cikin alqur'ani mai girma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya addala su a cikin hadisai masu yawa a cikin buhari da musulmi in ka ji baki kitabu fada'ilu sahaba za ka samu hadisai masu ɗin yawa akan wannan saboda haka duk wani suka da ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kauce hanya sannan duk wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kwana ɗaya yayi to ya fi wanda ba sahabi fa falala ya fi wanda ba sahabi ba falala saboda haka waɗannan su ne manyan mutane waɗanda Allah ya zaɓa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biske al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda kai shi falala babu wanda kai shi falala Na, sannan matsala ta gaba inda mun fahimci kafin mu shiga mu yi bayani akan anwa'ul hukum shina da kyawu mu fahimci cewa shin hal zuwa qaulus sahabi hujja cikin kaulin sahabi idan sahabi ya ba da fatawa shin hujja ce ko ba hujja ba shi kun fahimci matsala ko tunda mun fahimci mawuku mun san hadisi hujja ne wanda aka jingina da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam to kaulin sahabi abinda aka jingina da sahabi ko aikin sa hujja ne ko ba hujja ba hujja ne ko ba hujja ba ne kun fahimci wannan matsala na'am ba da bayani a kai na malami na'am na'am waɗanda sharaɗa na ذكرنا جزء كيف من فقهاء الصحابة أوكي واجه تيم وكامسا مالا سفيا من السابع من في بدل سن قرآني كو سنة نعم kai saba ba magana wani sahabi na waɗanda sharuɗa malamai sun ambace su tabbas kamar da kuka ambata amma matsala ta da sauƙi kwarai da gaske malamai tabbas sun saɓani game da ƙaunar sahabi an zuwa hujja ko kuma ba hujja ba ne kama a hana sun tafi a kan cewa ƙaunar sahabi ba hujja ba ne ƙaunar sahabi ba hujja ba ne sannan malaman usul wasu mafi yawansu wasu daga cikinsu sun tafi a kamar irin eh, imamul haramaini eh, sun tafi akan cewa ƙaunar sahabi laisa bi hujja ƙaunar sahabi laisa bi hujja to a taƙaice ƙaunar sahabi zai wuce bai wuce ɗayan abubuwa guda uku ya kasance sahabi ya ba da fatawa wadda ta kasance ta yi daidai da alkur'ani da sunna to idan ya bada wata fatawa da ta yi daidai da alkur'ani da ta yi daidai da alkur'ani da sunna wannan ba a kiransa kaulu sahabi wannan ba a kiransa kaulu sahabi wannan ba a kiransa kaulu sahabi saboda akwai dalili a cikin littafin Allah akan wannan fatawa kuma akwai dalili a cikin sunna ingantacciya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata a fahimci wannan ko kuma sahabi ya faɗi kauli a samu sahabbai baki daya baki daya ba su saba masa ba aka wannan kauli to ko wannan ba a kira ne kaulin sahabi ya kamata ku fahimci wannan ba a kira sa kaulin sahabi wannan ya tashi daga kaulin sahabi ya koma ijma'u sahaba ina fata an gani. ya bada ya faɗi wata wata magana wadda sahabbai baki ɗaya ba su saba masa ba to wannan ya tashi daga kaulin sahabi ya koma ijma'u sahaba ina fata an fahimci wannan sannan na uku ya faɗi kauli wani sahabi ya saba masa wani sahabi ya saba masa to nan ko shi da a kiransa kaulin sahabi wannan za a diba tsakanin su wanda adda dalili wanda adda dalili sai a yi amfani da kaulinsa akan dalilin da ya dogara da shi wanda bai da dalili sai a bar sa, wanda bai zama kaulin sahabi ba abin da ake nufi da kaulin sahabi shine kaulin da sahabi ya faɗa wanda bai saba ma qur'ani ba bai saba ma sunna ba kuma ba a samu wani sahabi wanda ya yi against ɗinsa ba kuma ba a samu wani sahabai sun an ruwaito da gare su sun muwafaka ka abin da ya faɗa ba shi kadai ya kaɗai ta ba taɓa samu wani sahabi wanda ya ce irin ƙauninsa ba ko kuma against ko kuma muwafaka kai to wannan shi da aka kira ƙaunin sahabi ne malamai sun kai sabani kai malaman hadisi baki ɗaya sun tafi ta cewa baki ɗaya malaman hadisi baki ɗaya sun tafi akan cewa ƙaunar sahabi ko hujja malaman hadisi sun tafi akan cewa ƙaunar sahabi ko hujja hadda eh, imamu malik ya tafi akan haka sannan imamu shafi ko shi ya tafi akan haka sannan imamu abu hanifa ko shi ya tafi akan haka sai dai wasu daga cikin mazhabarsa sun shar'anta wasu sharuɗa na cewa ya kasance faƙihi kamar yadda malam ya ambata da makamantansu amma a rajin shi imamu abu hanifa ya tafi akan ƙaunar sabi hujja ne sannan kuma imamu ahmad bin hanbal ko shi ya tafi akan haka akwai akawal da yawa na salaf waɗanda sun nuna ƙaunar sahabi hujja ne ina fata an gane wasu malamai sun tafi akan cewa ƙaunin ɗaya da a hujja cikin ƙaunin sahabbai shine ƙaunin ko rafa'o rashidu saboda alaiku bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin saboda haka sun kace kawai kauli abubakar da umar da usman da ali su da hujja amma saura na cikin sahabbai ba hujja ba ne ina fata an fahimci wannan wasu malamai sun ka tafi akan cewa kaulin abubakar da umar ya hujja saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inda kace ittabi bil ladaini min ba'di abubakar wa umar ku yi koyi da waɗannan mutane guda biyu baya gare ni shine abubakar da umar sun ka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce cikin wannan hadisi wannan hadisi ya nuna cewa kaulin su tsaye an hujja waɗanda ba su da kaulin su ba hujja ba ne wannan matsala matsala ce khilafiya ta cikin babu usulul fiqh amma rajihi shine aqrab ila sawab shine kaulin sahabi hujja ne kaulin sahabi hujja ne saboda malamai kamar da ne ambata malaman hadisi da a a'immatu arba'a eh, malik abu hanifa shafi'i da abu eh, da imamu ahmad duka sun dogara da kaulin sahabi ina fata an fahimci wannan to wannan a take kenan sai mu zo cikin anwa hadis al mawdu hadis al mawdu kamar yadda wajen tarihin hadith al mawdu mun fahimci akwai الموقوف القولي الموقوف الفعلي الموقوف التقليدي مرفوع موقوف القولي شيني abinda an ka jin an ka jin ma udifa ila ila ila sahabi min qawli shine abinda an ka jingina da sahabi na zance kama hadisin ali radiyallahu anhu a cikin kitabul ilm cikin sahih bukhari inda ya kawo daga ali inda ali ke cewa haddisun nasa bima ya arifu aturiduna an yukazziba Allah wa rasulu yace ku ba mutane labari da abin da hankalin suka iya doka shin kuna fa su karyata Allah da manzonsa ne idan ka kawo wata mas'ala wanda hankalin mutane da iya dokarta ka kwaɗi sai su da saboda haka ka addalili su karyata wannan sunna ko su karyata wannan aya saboda ilimin su bai kai wannan mataki ba ina fata an fahimta shi yasa imam al-buhari cikin kitabul ilmi yace bab man hassa qawm bi ilm dun al-qawm wannan fiqh ne mai kyau amma mafi yawan mutane ba su fahimce shi ba sai ka to aski al'umma sun saba da abu sai ka ɗauko wani abu wanda zai kawo fitina a kan rigima saboda har su karyatar da abin saboda ilimin su da kai ba saboda ilimin su bai kai ba sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wasu abubuwa saboda lokacin yin su bai ba kama hadisin abdullahi bin zubair hadisin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tace ma aisha ba don mutanen ki na sabbin musulunta ba da na roshe ka'aba na nishe ta bisa asas na eh, annabi ibrahim amma saboda ni annabi bai haka ba saboda lokacin hankalin shi bai doka idan annabi ya rushe kaba yanne shi ta bisa a na annabi ibrahim za a ce ko yadda suka girmama kaba za a ce kun ga annabi har da kaba ma ya rushe zai sa wasu da yawa da su da su don musulunci saboda haka ba kowane ilimi kaka faɗa ma mutane ba sai sa imam buhari ya bawa ba wannan babu kana bibi gwargwadon ukul din mutane da kake zaune da su ka ba su ilimin daidai da hankalin su zai iya doka in ka ɗauko musu masa'il masu nauyi misali sabbin musulunta ka ɗauko musu masa'il masu nauyi ka azamai duk kai ne ya buga sai ka sai ya samu sai zama sai ya samu eh, ya rikice ya rasa gane ne ne zai yi ina fata an fahimci wannan amma gwargwadon mustawa ɗalibi ta ilimi gwargwadon ilimin da za ka shi. saboda haka ba wai malanci ba ne ka zo ka rika ɗauko wasu masa'il gara'in wannan mutane ba san da su ba ka rika watsa da ake maka malami wannan ba tara wannan ya nuna cewa ba san ilimi ba shi yasa ka dibi ka ce ka karanci karatun eh, eh, siyam na salaf za a ga cewa maganganun su masu sauƙi ne masu babu takalluf babu takalluf za a ga ibara ne sauƙi wanda kwa zai iya fahimta ba wai ba su da ilimi suna da ilimi amma in za su tattauna masa'il masu nauyi tsakanin su tsakanin malamai amma tsakanin awam ba su ɗauko masa'il masu nauyi su rikita wannan shine abin da muka rasa fi tsohon da muka rasa a halin yanzu a nan shi yasa rikici ya yawa an ka ta samun fitina kala kala an ka ta samun rigima da waɗanda ka karanta da al'umma sun fahimci wannan fiqh na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da rikicin da ake ciki halin yanzu da ba mu same shi ba da fitina da abubuwan da ke ta wakana a cikin mutane da ba su wakana ba ina fata an fahimci wannan ba kowane ilimi kaka faɗa ma mutane ba shi yasa abu rai ka cewa ya haddace eh, eh, na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya faɗa amma ɗaya bai faɗa ba kuma wannan da cikin kitimanin ilimi wannan da cikin kitimanin ilimi saboda mutane ba su bukata wannan ilimi wannan lokacin shi yasa irin ɗalibai masu fitina ya sun zo wajen malamai magabata sun ka tambaye su wasu masa'il waɗanda ba su faru ba su ce ka dakata ka bari ta in matsalar ta faru sannan ka zo mu maka bayani to da malamai za su ɗauki wannan manhaji a halin yanzu duk wata tambaya wadda ba ta da fa'ida da ɗalibi yayi a dakatar da shi to da an samu nasara ga abubuwa masu yawa ina fata an fahimci wannan na to wannan shine hadisin na bima يعرفوا أتريدون أن يكذبون الله ورسوله ma'ana ku ba mutane labari da abin da ka iya ɗauka shin kuna son mutane su ƙaryata Allah da manzansa waɗa musu abin da hankalin su bai iya ɗauka su yi rejectin ko su yi binayin aiki da shi su kaga wannan bai dace ba saboda haka sai zunubi ya koma akan shi wanda ya faɗi wannan abin kamar misali yanzu misali kamar nan akwai hadisai da sun ka nuna halakin cin doki to amma ba mu saba da shi ba sai eh, kawai don mutum na son neman ya shahara sai dai na hadisai ba da fatawa har ya so doki ya yanke don a kwaɗe shi ko ina a ta rikici waɗanda sun ka ci doki har ya kawo an raba masallatai an sai ana buge-buge da kaga duk wannan bai dace ba saboda cin doki ba wani abu bane ba sunna ce ta sallallahu alaihi wasallam ya ka halin ne ya halatta to don son suna da shahara mutane na haɗe wuri guda sai ka ɗauko wannan fatawa wanda mu sosaitin mu saba da wannan ba ba dole ba ne kai mu ko tun Allah tun sanda Allah ya halitta ka haka mutum baka ci doki ba baka yi laifi ba ba dole ba ne ko nama akwai a kace ba ka san ci ba dole ba ne ba wajibi ne ka ci akwai amma ko kaza kace kai ba ka yi shirka ka san cewa halal ce amma kai dai baka da shawarcin ta ba ba in ka mutu Allah bai maka azaba akan wannan sai dai kawai in ka ce haramun ta to nan kuma ka shiga wani baji amma kawai in ba madara in ka ga baka da shawar ka sha ta kace ni dai ra'ayi na ba san shan madara ka mutu akan haka Allah bai azabtar da kai akan haka haka cin doki din yake to amma fitina da a kawo rikici an ka rikici har an ka raba masallatai akan cin doki har ya kai ana kan buge-buge da fitina ha a kai kotu a shiga a ɗaure mu kaga duk waɗannan fitinoni na waɗanda ba su da wata fa'ida ta kawo su cikin al'umma saboda hankalin mutane mu ba su saba da cin doki ba ba su saba ba ina fata an fahimci wannan to akwai da waɗannan masail da dama na to sai eh, mawquf al fi'li mawquf al fi'li kama cikin kitabu sana eh, eh, babu tayammu inda eh, imam buhari ya kawo wani asar na ibn abbas amma ibn abbas wa huwa mutayammu ibn abbas ya jagorancin sallah limanci alhali yana mai taimama ya yi taimama ya bada sallah ya yi taimama ya bada sallah ma'ana ya yi taimama ya bada sallah waɗanda suka yi sallah ba gare su suna da arwalla amma shi taimama ya ba su sallah kaga wannan aiki ne na abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas wa amma ibn abbas wa huwa mutayammim kama yadda ya zo cikin eh, cikin eh, kitabut tayammum a cikin sahih bukhari ina fata an fahimci wannan sannan al-mawquf al-fi'li al-mawquf al-fi'li fi'ili kamar shine al-mawquf a taqalili ne samun kariya fi'ili ko al-mawquf a taqalili ma'ana mawquf wanda a taqalili wa huwa hadathun hadatha amama sahabiyyu wa sakata anhu wa shine wani abu ya faru a gaban sahabi yana gani yana kallo kuma yayi shiru bai yi inkarin wannan ajin ba to shi wannan shi aka kira al a at misali kama asar na uh, ubai bin umair ubai bin umayr kamar da a cikin musannaf na abdurrazzaq na cewa annahu ra'a ala abdullahi bin umar qumlatan fa akhadhaha فدفنها في wabna umar عمر ينظر إليه walayin ce ana zalik ma'ana shi ubaid bin umayya shina tare da abdullahi bin umar a cikin masallaci sai da kumla keya bisa jikin abdullahi bin umar sai ya cire masa wannan keya sai ya yi gina a cikin masallaci ya tulbuɗe wannan keya a cikin masallaci ibn umar na kallonsa yana wannan aikin ibn umar bai ce mai komai ba ibn umar bai ce masa komai ba to wannan kaga الموقوف التقليدي الموقوف التقليدي ودفنها وهو ينظر إليه ولن ينكر على ذلك ya tumbuɗe wannan ƙeya da ya cire masa daga jiki ibn umar na kallonsa amma bai yi inkari ba bai yi masa inkari ba wanda shi ake nufi da al to wannan shine ma'ana hadith al-mawquf da kuma anwa hadith al-mawquf mawquf al-qawli mawquf al-taqriri eh, al-fi'li mawquf al-taqriri sai akwai wani nau'i guda wanda kuma na yi ishara da shi wurin farkon karatu shi ne wanda malamai ke kira الموقوف لفظا والمرفوع حكما الموقوف لفظا والمرفوع حكما wannan nau'i tarihin sa kamar da malamai sun ka basuwa kafin ya ambaci tarihin ma'anarsa da hausa al-mawquf lafzan ma'ana mawqufi ne a wurin magana marfu hukuma amma hukuncin sa an ɗaukaka shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa malamai sun kama da ta'arifi cewa ma udisa ila ila sahabiyyi ma udisa ila sahabiyyi wa fihi qarinatun tadullu ala raf'ihi ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ma udisa ila sahabiyyi sahabiyyi wa fihi qarinatun تدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبين أنك جنجنا هذا صحابي a jingina wani hadisi da sahabi amma wannan hadisi in ka dube shi akwai wata alama wadda ke nuna cewa wannan hadisi, an ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lafazinsa ya tsaya da sahabi ina fata an fahimta amma in ka tsaya ka dubi hadisin da kyawu za a ga cewa akwai wata alama da ke nuna cewa wannan hadisin an ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine malamai ke kira al-mawquf lafzan saboda lafazinsa ya tsaya ga sahabi marfu hukman amma hukuncin wannan eh, lafazin an ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai wata alama wadda in ka dibe Eh, hadisin da kyawu za ka samu wata alama da ke nuna cewa wannan hadisi an jingina wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi kuma ba a san shi yana dauka daga ahlul kitab ya faɗi wata magana wanda zai biya sun ya yi istihadi in ka dole sai min tarikin wa kuma zai yiwa mutum faɗi ra'ayi a cikin ka dole min sai min tarikin wa to a kuma da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misalai da dama kama al-ikhbar an umurin ma'ajiya sahabi ya rika bada labarin abubuwan da sun kauce tarihin annabawa abubuwan da sun kauce a cikin bani isra'ila بعدين يقالوا أشياء يقف عن نبي نوح وعن نبي آدم وعن نبي نوح وقف عن نبي إبراهيم وما بيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوانا بعدين يوم الإسلام فالعبد يوم يسكنا جولي من سبيت الوحيد وصبوا لها تأذية بعد أن أفعلي بعد أن أفعلي كعب من الإسلام كوشي وكورا كوشي كما قال الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث ina fata an fahimci da mai ba da fita a abin da misali ya ba da fita a kame sa'a wata kusa wadda ba ta zo cikin ƙura'an zai tsara misali ya tsara wasu bayanai da zai kusa a cikin wadanda wannan bayani da zo cikin alƙura'ani ba ina fata an fahimci da kuma kawai ya ba da bayani saboda kada su haɗu da cikin su a babu makaranta da dutse to a kan haka ko da suna da Allah ya sa kun ji wannan hadisi na ina wannan da an ko kuma ya ba da labari abubuwan da aka yi abubuwan da aka yi kuma abubuwan da za su faru karshen duniya wurin da abubuwan da za su faru na tashi alkiyama da abubuwan da za su faru wurin tashi da abubuwan da za su faru ko musa da abubuwan da za su faru a cikin aljanna kuma da tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ba to wannan sai shi na da hukunci mato saboda ita arziki ra'ayi ne da ko ne ma cikin waɗannan abubuwa masu kabaliya a cikin da aka ce dole mutane Allah sannan ko kuma al'umma ba bima ya kini bi fi ilimi a tsawa da kawo ba kawai ba da labari alaikuma bima ya kini bi fi da kawo ba kawai ba da labari cewa in ka aikata aiki za ka ba kaza in ka aikata wannan aiki za ka ba da labari kaza kuma ya ولما حديثنا له كنت مطفية قبل الآن فتنسى وقتها عبادة كان عبادة بعض وقت يقول قبل طريق واحد فلا يشرع منها الا ما شرع الله حتى لي اكون عباده في متفاهه دي بعض من الشرع انت عايز تعمل عباده عايز تعمل عباده ina fata an ba mai ta wannan halal ne ko haram Allah saboda idan ka ya bada labari ga wanga aikin ta a cikin shi na galada ko da wannan ba wannan yana da hukunci haka in ya ba da labari cewa ita aikata ta kaza da kaza akwai azaba a kai azaba kaza da kaza to ko da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba وأن سيكون له مباح أن يقول صحابي الذي ليس معروف بأن أهل الكتاب قولا كان للاجتهاد فيه أو كان للرأي زي نوع نوع جديدة عن الله الموقوف لمسا المرفوع حكمان هنا نوع جديد uma coisa ela caiu, ela foi tudo isso. Lugarinho, cabida suja, estava no final de tudo, estava no fundo, cidade, na casa. Todas as coisas, minha mãe na casa.

الجمعة من أن يكون صحابي أن يكون صحابي حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك يلا سوى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أبي كلابة إذا نعم الحديث الجابر بن عمر Угу. كيف جاء حكمت بأن صلى الله عليه وسلم هو حديث يمين من جهة يمين جهة من الشرك الرسمي موقوف المرجوع حكمة مثل القرآن ثم ابن عمر ناكيوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر وعثمان من كثر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من كثر كمنا سوى والنبي الحج الذي لا تعيش من كثر كمنا سوى wanda an bashi da ke a cikin wannan al'umma أبو بكر sallallahu wannan na da kasan kuleti marfu'an marfu'an da sai nau'i na uku nau'i na na hudu ko nau'i na nau'i na hudu shine sahabbai da ke ayyukan da sahabbi umina bi kaza au mubina an kaza au mubina an kaza wani duniya an kaza au ido ta hajji ta aku da ke da kuma aikata aiki ko kuma an hanyar mai ma'aikata aiki kaza ko kuma yana kasa cikin na ma'aikata aiki da wannan malamai na kai amince mabdu'an mabdu'an hukuma misali ba أمر بلال أن يدفع الأحسان ويمكن الإقامة إلا الإقامة أمر بلال أو أمر بلال أن يدفع الأحسان إلى إلى يجيبني في الصلاة سروة البر على الطيب أقام عندها وأنا بتكلم سنة بدرجة الأول ruwa to ya tsaya wurin da tana da da mafi raba a Nigeria. Don mutum na da mata ya fara tafiya a wuri da ruwa ko kai mata da ta tafiya a wuri da ta tafiya a wuri da ta a wuri وعلى المسلمين الكريم لأنها موضوعة موضوعة ولا يسمع لله أنا أقول أن sahabi an bace hadisi da kafa yake ko na wuri karshe rayu da ya sa'u bi ko wani na cikin yana da yana yana da masu'a ko kuma ko ya ce yamin bilan الحكمة والنصيحة وبالكويس يطلب به من النبي صلى الله عليه وسلم 这个部分主要讲。